Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran kuka kama a cikin shirinmu na safiyar yau asabar kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke ɗauki da su bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyar mu a yau muleka iran da kuma shirin mu na ƙarshe wato afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15,320.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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madala masu sauraro yanzu kuma ga Mushtaba Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labarun duniya da farko ga kanunsu. babban magatakardar kungiyar hezbollah ta kasar sai da hassan Sula ya ce shugabannin harbitaccen kasar isra'ila masu zuwa wawaye ne sabuwar majalisar dokokin kasar burkina faso ta fara aiki akalla mutane sha biyu ne suka mutu sanadiyar fashewar tankar jigilar man fetur a jihar kogin da ke najeriya to yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarin babban magatakardar kungiyar hezbollah ta kasar labanan said hassan nasrullah ya ce shugabannin haramtacciyar kasar isra'ila masu zuwa wawaye ne babban magatakardar ƙungiyar gwagwarmayar musuluncin ta kasar labanan da hassan nasarla ya bayan hakan ne dai a lokacin da yake gabatar da jawabi a ranar shahidai sannan ya kara da cewa nesa da kowane irin sakamakon zaɓe dukkanin gwamnatocin da ake kafawa a haramtacciyar ƙasar isra'ila manyan masu laifi ne. sayar nasarla ya kuma ce a wurinmu babu wani bambanci a tsakanin waɗanda suka ci zaɓe a haramtacciyar ƙasar isra'ila domin dukkaninsu ƙwarar sama ce take dukan ta ƙasa a wani sashe na jawabin nasa babban magatakardar ƙungiyar gwagwarmayar ta hezbollah da hassan nasarla cewa yi abu ne mai yiwa sakamakon zaben ya zama mai hatsari a palestino domin waɗanda za su kafa gwamnatin wawaye ne mu kuwa wawaye ba su ba mu tsoro a can falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya jam'iyyar likud ta netanyahu da abokan ƙawancenta masu wuce gona da iri sun samu kaso 56 cikin 100 na jimillar ƙuri'un da aka kada da hakan ya ba su damar kafa gwamnati. dakarun kara juyin juyin halin musulunci na iran sun sanar da kera makami masu linzami wanda suka fi sauti sauri kwamandan sojan dakarun kara juyin musulunci na iran brigadier janar hajizade wanda ya gabatar da taron manema labaru a daidai lokacin da ake bikin cika shekaru goma sha ɗaya da yin shahadar hassan muƙaddami tehrani ya ce dakarun kara juyin sun kera makamai masu linzami waɗanda sun fi sauti sauri domin fuskanta hare-hare ta sama brigadier janar hajjizade ya ƙada cewa wannan sabon makamin yana iya tsallake kowace irin na'urar rada wanda da yarda allah zai ƙara makaman tsaron ƙasar iran ƙarfi da rundunar saman ta dakarun kara juyin juhalin Musulunci. ya kuma ci gaba da cewa shekaru masu tsawo kenan muna fuskantar takunkumai na zalunci da ba a taba ganin irinsu ba a duniya amma kuma muna samun ci gaba a fagen makaman kare sararin samaniyar iran brigadier general zade ya kuma ishara da ci gaban da aka samu a cikin sauran fagage da suka hada jirage masu saukar angulu na'urorin kakkaɓo jiragen sama da na'urorin lantarki da ake amfani da su a fagen yaƙi. shi dai irin wannan makamin wanda ya fi sauti sauri yana cin zangon kilomita dubu shida a cikin sa daya kuma ba za iya kakaɓo shi ba to kuna ta da radio bewacin hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran sabuwar majalisar dokokin ƙasar burkina faso ta fara aiki a jiya juma'a ne dai sabon majalisar dokokin kasar mai mutane 71 ta fara aiki bayan jin mulkin da ya dora sojoji akan karar mulki fiye da wata ɗaya da ya gabata aiki da aka dora majalisar dai shine tsara abubuwan da za a yi wa kwaskwarima a tsarin mulkin kasar gabanin miƙa wa farin hula mulkin shugaban mulkin sojan kasar kaftin ibrahim tarora ne ya nada sabbin 'yan majalisar da suka kunshi jami'an tsaro ashirin 'yan farar hula 'yan siyasa da kuma wakilai goma sha uku uku daga kowace gunduma ta kasar sai dai a tsakanin sabbin 'yan majalisar da akwai waɗanda sun kasance zaɓaɓɓun 'yan majalisa ne a majalisar da sojojin suka rusa sanadiyar juyin mulki. a rantsar da kaftin tarore a matsayin shugaban majalisar koli ta kasar a ranar 21 ga watan oktoba da ya gabata akalla mutane sha biyu ne suka mutu sanadiyar fashewar tankar jigilar man fetur a jihar kogi da ke najeriya jami'an 'yan sanda a jihar ta kogi da ke tsakiyar najeriya sun bayyana cewa man fetur ya kwarara a kan kwalta bayan da babbar mota ta faɗi sanadiyar matsalar birki lamarin da ya haddasa tashin gobara kakakin 'yan sanda na jihar ta kogi obi A ya ci gaba da cewa mutane sha biyu sun kone kurmin sanadiyar lamarin ita kuwa hukumar da take kula da lafiyar hanyoyi ta ƙasa ta ce daga cikin mutanen da hatsarin ya ritsa da su da akwai goma sha takwas da suka samu raunuka yayin da wasu goma sha ɗaya kuma suka ƙone ta yadda ba za a iya gane su ba ana yawan samun irin waɗannan hatsuran a najeriya saboda dalilai na lalacewar birki ko baccin matuki ko kuma rashin kyawun hanyoyi tun dai jami'an kula da manyan hanyoyin suka killace wurin da hatsarin ya faru domin gano gawakin waɗanda lambarin ya rutsa da su to ƙarshen labarin duniyar kenan Mustapha Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonninku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu eh, radio murya musulunci na iran sunana na fi babu nafisa dan wale zan mazaunin birnin tare abuja nigeria eh, bugu da kari mambar na gurin masu sauraro na gurin masu sauraro eh, ta wannan dama nake so in gaishe da amini na dan uwa na matisha gibi bet zanzam da ke can lale garin agadez akwai atamilar akwai umar kozi dukan sai an kula da kane da suke can garin agadez akwai tufak da ke nan shi ma zautan gargaran agadez akwai mutumin na dan uwana abokina alasan tayar san problem fulinge akwai baba alhaji il hakim na ban katami karkarar buza akwai baba illa mai kanti da shayi garkin dora nigeria eh, dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga mese illa su direktar radio garkuwa ta sawa na kuna fi abin nafisa daga nan birnin tare abuja nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran mai albarka mai magana isu mai gyaran salula ne daga cikin tashar da magaran ina so a bani dama in gaida gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirya shirin nan asan barka ina gaida asan alhaji umar ina gaida mutari mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida abdu kirimo ina gaida yabi mai kayan kwali kulab da magaran ina kwana ina gaida malam hamus kulab da magaran ina kwana ina gaida usaini alhaji umar ina gaida garo diga ga dan fulanin wardi ina gaida kowa da kowa ina muku fatan alheri a tashi lafiya assalamu alaikum mu da jamhuriyar musulunci tahiran biyu hausa mai magana miji muhammad wanda ka san da suna muji soja mai adadi sahu anan nan zandar da makarar kohon likitar dutse nijar ina so yi amfani da wannan dama ta karshen mako in gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida bukari roga roga akwai muhammadu zakin labu akwai larwana alhaji abdu akwai bauchi dingi akwai shugaba raba mai aski wanda yake nan zandar akwai abbala lansi wanda yake nan zandar mai adaidaita akwai shugaba iliya mai garki da shayi garkin daura akwai sunusu madattai isu ma da wani tati gidan madara da sauran eleman duka kowa da kowa ina muku fatan alheri mai magana muji muhammadu wanda aka yi san da suna muji soja mai adaidaita Shehu a nan zandar kohol ta a tashi lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Muhammadu Damare Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamun Nijar. Muna cikin ƙarshen mako. Shugaba abokin tahiya mun gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe. Akwai tsoho mai albarka, akwai ada mai kwamfuta, akwai Iliya mai mai shayi da kanti, garkin daura dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe. Akwai sarkin aiki din na ƙasa. Tsoho mai albarka mai dubun albarka dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe. Akwai Isu Madatai, akwai Ilis dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe. Akwai Nazibi abokina na rubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga shi inda suke da suna na da suna fada mazajen daga gaba daya ranka kowa da sunan shi anterior exterior duka kowa da sunan shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio musulunci yau karshen bakwai juma'a kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki hassan barka ina gaishe ka ina gaida hadda mai kwamfuta duk inda shike ina gaida nazibi ibrahim duk inda yake ina gaida ibrahim haruna duk inda shike ina gaida iliya hamidin duk inda shike ina gaida muhammad dan bari bari duk inda shike ina gaida tango kanina bai yi ba ina gaida maliki kanina bai yi ba ina gaida alhaji hamza hamza a so ina gaida rahamu abiyaso so ba da bayan haka nan duk wanda bai gina ambata suna ne ba ina ma kowa barka da haka ina gaida kowa da kowa allah ya bada allah taimaka allah ka bada kasuwa mai albarka kuna tare da isa bakar tsoho mai albarka a ulun ya mai. assalamu alaikum wa jamhuriyar musulunci ne mai nana lawa na alhaji Abdul agada sun naija ta ga dama da da babu namu gaida yan uwa da wannan arziki ina gaida musu sauyi mai adaidaita sau wanda yake zanda ina gaida Bazema wanda yake fara fada laifi a gadas ina gaida buka roga roga a gadas ina gaida sabu wanda yake zanda ina gaida badamasi alhaji abdu wanda yake shekara ina gaida ayuba alhaji abdu wanda yake zanda ina gaida tijjani gogu wanda yake zanda ina gaida idi bare wanda yake zanda ina gaida asan barka jagorar shirin namu wanda yake a gadas. Assalamu alaikum radio biyu Hausa ta hira mai magana shi ta tayar da ganin agada jamhuriyar Nijar da farko muna godiya dangance da dama da kuke ba muna tura gaishe gaishe mu na karshen mako da farko ina ina gaida ku da da dukkanin ma'aikatan ku ina musu fatan alheri eh ina gaida abokaina da ke cikin wannan gida masu tarin albarka kamar su sanin ki madatai iso madatai yakuba mai aski ba daraka malam muhammad dambari bari da ke niyame miji mai adadi ta sahu miji jirgi da ke tudun aguwa ina gaida aboki na ilis crazy na kulab ra'ayin zuci da ke nan birnin agar akwai banzima akwai buka roga roga akwai eh, alkasim da ke nan birnin agar akwai alkasim baba liman hannu ina mishi fata alheri tare da kowa da kowa da ke cikin wannan gidan ina musu fata alheri da fatan duk kowa yana cikin koshin lafiya radio biyu hausa mai magana ce ta tayar da gana a jamhuriyar nijar a karshe ina gaida babana yakuba sashen hausa na gidan radio iran suna na hassan usman daddai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar kuma a yau na shigo wannan zaure ne dauke da sakonnin sada zumunta zuwa ga kaɗan daga cikin al'ummar da suke bibiye da wannan tasha da farko isuhu madaddai da magaram usaini star kasuwar kwalliya da magaram akwai kabir sila usman a nan da magaram sai hassan elaji umar a nan da magaram yakubu mai aski ba da raka maji soja mai adaidaita akwai abdurrahman wanda aka yi sani da abdul kibiya ina miƙa gaisuwa zuwa ga muhammadu lawali luwaye matsin kai a nan da magaram ina mika sakon gaisuwa zuwa ga haruna ibrahim mai anguwa bingirawa sai mamman bunya a washe akwai kuma isa musa wanda aka yi sani suna isa rezo akwai kuma alkasim babali ma'ara a garsa akwai usain haruna wanda yake anguwa kofa dara nan da magaram ina mika gaisuwa zuwa ga alkasim a gadas akwai banzema a a gadas din ina mika gaisuwa zuwa ga city tela a gadas akwai shugaba iliya mai kanci da shayi garkin daura haɗabu mai kwamfuta mai yama ba kuma zamanta da ilyas yakubu digawa ba ina mika sakon gaisuwa zuwa a kaduna daga gadan fulanin warji da dukkanin al'ummar da suke bibiye da wannan dasha ba safiya ba dare ba rana sannu sun madattai ina gaida su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da lauri dan madan fada zikirin latina abuwa dalilin muna karshen sati za mu ga yadda yan uwa da abokan arziki ina ga yadda gamba hayo da magaram ina ga yadda tijani mai shayi ina ga yadda na dan zanguna ina ga yadda malam nahe ina ga yadda shugaba rabu mai aski akwai dozuman taksi moto akwai miji jirgi wadda yake a abuwa akwai umar mai shayi akwai malam Zahiru akwai maharazu kundi ina gaida duka daukacin wanda suke bibiyar rediyo jango jamhuriyar musulunci ta iran a ko'ina suke ko a kasashen ƙetare ko a nijar kuna tare da lauli don badan fada zikirin latin abuwa tashi lafiya assalamu alaikum tashin wasu na gidan radio voh radio iran mai albarka kuna tare mai sauraron ko na yau da kullum benzema da kina a gadis jamhuriyar nijar da farko zan mai a ta zuwa ga shugaban wanga shirya Hausa barka kenan an da alhaji isu dila mai nama da kenan a gada su bukai roga roga hamza yaro hamza eko ina gaida shi an gaida mamman sani na mashi fata alheri sunu shi sultana shi ma ina gaida shi lawwa alhaji abbali alkasim ina gaida shi tayar ina gaida shi shi ma da ilis mai shago eh, da dukkan masu wayar kenan a gaida na mashi fata alheri an ganga kara an gaida miji soja na mashi fata alheri shi ma letoro isu mai dattai sunu shi mai dattai ana gaida mamman ne ya kuba a washe da ke ta jihar tawa kenan an gaida ka zura daga dan fulanin warji a da mai computer local gama yana gaida shi mai kan tashi su mai yana masu fata alheri an gaida mai suwaron ku shi mai illi da matattar shi illi a duniya gaida shi shi mana masu fata alheri insha Allah Benzema da kina a garin jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran ina muku barka da wannan lokaci da fatan kun na cikin koshin lafiya ne magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara Gusau Local mai magami da farko ina gaishe da shugaban wannan shiri malam hassan barka ina maka barka da wannan lokaci da gwani lawal gamadan kai ma ina gaishe ka ina ma barka da wannan lokaci da haddafi mai kumfuta mai yama birnin kebbi kai ma ina maka barka da wannan lokaci da kwamaran nazifi ibrahim da kwamaran nazifin da kwamarar iliyasu jigawa kai ma ina maka barka da wannan lokaci da ibrahim jigawa kai ma ina maka barka da wannan lokaci da nazifi ibrahim rugar malam shagari ina maka barka da wannan lokaci da Ahmad Lado Girkau ina maka barka da wannan lokaci ina gaishe ka da Ilyasu mai kantin shayi da wura kai ma ina gaishe ka na maka barka da wannan lokaci da sahabi dan autan zamfarawa da ke birnin tarayya Abuja kai ma ina maka barka da wannan lokaci da yesu Madattai kai ma ina maka barka da wannan lokaci da tsoho mai albarka kai ma ina gaishe ka ina maka barka da wannan lokaci mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara kusa lokal gamin magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu radio iran radio mai albarka ni ne alhaji amman tari daga nan gaya mai eh, daga harko dai hassan barka ina gaishe ka lawa abbali agadas ina gaida ka lawa ando ya mai kai ma ina gaida ka muhammadu dan bari kai ma ina gaishe ka yakubu mai aski ina gaishe ka eh, shi'utu tayar agadas kai ma ina gaida ka iliya hamidin kai ma ina jinjina maka ina gaishe ka tsoho mai albarka kai ma ina gaida ka alkasim agadas kai ma ina gaida gaida ka kalla mai buta kai ma ina gaida ka sanisi madatta kai ma ina gaishe ka isu madatta kai ma ina gaida ka duk ɗaukaci wanda a cikin wannan shahi mai albarka na radio iran duka ina gaida kowa wanda ba su ji na faɗi sunan su ba ina gaida su allah da kai mana jagora allah ka kare mu ga sharrin masu shirin ni ne alhaji amman tari daga nan ga yamma mai sauraron kullum da kullum. Assalamu alaikum biyu Hausa mai magana Abdulmana mai rami da magaram. Da farko a gaida mini lawala Amurkan, a gaida mini DJ Alisto, a gaida mini Raba mai a gaida mini Dazman Takasimoto, a gaida mini Adahir mai kwamfuta, a gaida mini Zare Sa'id Daura, a gaida mini Lawali Amurkan, a gaida mini kowa da kowa da ke sauran halin yanzu mai magana Abdulmana da magaram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji da daga unguwar Sabon Gari da magaramin Jamhuriyar Nijar. Da yake muna ƙarshen mako ne na so ku ba da dama zan yi sakonnin gaisuwa da yan uwa da amana Da farko ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka, ina gaida Usaini Laji Umar wanda yake birnin da magaram, ina gaida Kabiru Sule Usman wanda yake birnin da magaram, ina gaida Alkasun Alhassan a Ahar wanda yake birnin Agadas, ina gaida Rosman Taxi Moto wanda yake bakin Turbin ofisiyal ina gaida soja mai adadi da sahu wanda yake bakin likita magaram ina gaida Yahaya mai gyaran salula Isu mai gyaran salula Mutari mai gyaran salula Primo ne sai da waya wanda suke a tashar da magaram ina gaida mai ɗaki na Maryam wadda take a birnin da magaram da ƙarshe yana gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio yaron na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum Hausa Biho Head mai muku magana Muhammadu Lawal Luwaye matsin kai jihar da magaram Nijar. Ta alhamdulillah da yake karshen mako ne zan isar da sakon gaishe gaishe na ga yan uwa da abokan arziki da farko zan fara da aboki na Yusufu na Alhaji wanda yake a onacha sannan akwai Tanimu Kwadibuwar akwai Alhaji Mamman birnin da magaram akwai Malam Mamman Zandar Mati birnin Agadas akwai Abdulmajid mai gyada sannan akwai eh, ɗayyabu rabuwa da rediyo sai dole wanda yake a matsin kai akwai babana yusha'u mai aya rigar ɓaure akwai abdul majidi wanda yake a ɓaure mai fashe sannan ina gaida mutanen tarayyar najeriya masu bibiyar wannan gidan rediyo da ma mutanen Nijar da kuma 'yan kamaru gana gabaki ɗaya dai wanda suke sauraron wannan murya mai albarka mai jamhuriyar musulunci sunana muhammadu lawal luwaye matsin kai jihar damagaram jamhuriyar nijar ku tashi lafiya To da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. madala yanzu kuma shirin duniyar mu a yau duniyar mu a yau Masu saurare barkanku da warhaka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 sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rana ana ƙara samun bullar alamun sake komawa cikin halin yaƙi a ƙasar yemen a daidai lokacin da ake babatun ganin an ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa kan tsawaita yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta tare da faɗaɗa ta kuma babu wata alamar yiwuwar warware matsalolin ƙasar nan kusa kaɗan musamman ganin yadda ƙasashen amurka da saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa suke amfani da halin zaman lafiya da yaƙi domin ƙarfafa samuwarsu a ƙasar musamman a lardunan yankunan kudanci da gabashi kamar yadda suke hankoran haka a birnin sana'a fadar mulkin kasar ta yemen baya ga haka akwai wasu bayanai da suka hada da ci gaba da tattaro sojojin haya da nufin killace babban filin jirgin saman birnin sana'a fadar mulkin kasar ta yemen sannan akwai batun bisne nakiyoyi da bama a yankunan ladin hudaida da za su iya fashewa a kowane lokaci duk da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma a ƙasar yamin tsakanin gamayyar gwamnatin ƙasar da take yaƙi da rundunar mamaya ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar ansarullah ta mabiya hosi da rundunar ƙawancen ƙasashen waje ƙarƙashin jagorancin ƙasar saudiya a ranar biyu ga watan afrilun wannan shekara kasashen saudiya da amurka musamman a 'yan kwanakin nan sun kara jibge sojojinsu a wasu larunan kasar da suke kudanci da gabashi waɗanda suke da tarin arzikin man fetur da kuma tashoshin jiragen ruwa masu muhimmanci a kasar ta yemen kamar yadda kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi amfani da dakatar da yaƙi a yemen ƙarƙashin yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a kasar wajen ƙarfafa samuwarta a yankunan kudanci da da gabashin kasar ta hanyar kara mamaye tsibirai biyu na sukotura da abd alkuri hakanan kasar ta haɗaɗe daular larabawa ta ƙarfafa jibge sojojin hayarta a birnin mayun ko tsibirin perim mai mahimmanci sakamakon yadda faɗaɗarsa ya haɗa har zuwa mashigar babu mandab da hanyoyin jigilar jiragen ruwan ƙasa da ƙasa suke ɗauko kayayyaki a gaɓar tekun yammaci a gefe guda kuma jaridar al'akhbar ta tabbatar da shigo da sojojin kasar amurka cikin kasar ta yemen tare da jibge su a filin jirgin saman riyan na garin mukala a lardin hadramaut garin da kasashen amurka da haɗaɗɗiyar daular larabawa suka kafa sansanin sojin haɗin gwiwa a ciki a shiyar gabashin ƙasar ta yemen tun a shekara ta dubu biyu da goma kuma wannan matakin ƙara jibge sojojin amurka a ƙasar yemen ya zo ne sakamakon buƙatar gwamnatin yemen ta shugaba abdulrabu mansur hadi mai murabus da ke ƙarƙashin kulawar rundunar mamayar saudiya a garin adin bisa hujjar cewa sojojin ƙasar ta amurka za su kare cibiyoyin mai da suke shiyar kudancin ƙasar kasar daga tsoma bakin rundunar sojin yemen da dakarun sa kai na kungiyar ansarullah da suke iko da mafi yawancin kasar ta yemen musamman kokarin su na hana rundunar mamayar kwasar ganimar arzikin man fetur ɗin kasar rahoton jaridar ta ahbar ya kara da cewa akwai kuma wata matsala da ta kunno kai tsakanin sojojin hayar rundunar kawancen mamaya a kasar yemen inda ake rikici tsakanin masu goyon bayan kasar saudiya da na kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa kuma kowane bangare yana ƙoƙarin ganin shi ke iko da cibiyoyin man fetur da suke kasar inda a tsawon makonnin baya-bayan nan da suka gabata sojojin hayar da suke goyon bayan kasar saudiya suka tun karo lardin hadrimut kuma kuma ga dukkan alamu rundunar hayar saudiya tana son kwace iko da cibiyoyin man hadramaut ne daga sojojin hayar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa rahoton jaridar ta habar ya jiyo daga majiya mai tushe cewa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tana ƙoƙarin samar da ƙarin sojojin haya da yawansu ya kai dubu talatin daga al'ummar lardin na hadramut domin samar da tsaro a cibiyoyin man fetur da suke tsibirin lardin ƙarƙashinta amma ganin lokaci zai kure mata don haka ta nemi taimakon sojojin amurka cikin gaggawa a bangare guda kuma halattacciyar gwamnatin yemen da take karkashin kulawar rundunar sojin kasar da dakarun sa kai na kungiyar ansarullah ta mabiya hosi da take da cibiya a birnin sana'a fadar mulkin kasar tana daukan wannan rikici na rundunar mamaya musamman tsakanin sojojin hayar saudiya da na haɗaɗɗe daular larabawa baya ga gayyato sojojin mamayar amurka a matsayin ƙara kunna wutar rikici a tsakanin al'ummar yemen tare da ƙarfafa matakan tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar ta yemen don haka tana duba yiwuwar mayar da martani da ya dace kan haka shugaban majalisar siyasar kolin kasar yemen mahadi almashat ya zargi kasar amurka da kokarin rusa matakan neman wanzar da zaman lafiya a kasar ta yemen ta hanyar wargaza ci gaban da masu shiga tsakani kan rikicin kasar ta yemen na yanki da na kasa da kasa suka cimma a watannin baya-bayan nan yana mai jaddada cewa halin da ake ciki yanzu haka a kasar yemen tamkar wani bom ne da zai iya fashewa a kowane lokaci mahadi almashat ya kara da jaddada cewa akwai masu amfana da yakin da ke faruwa a cikin kasar ta yemen don haka cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a kasar ba ta yi musu daɗi ba sakamakon haka suke ƙoƙarin rusa yarjejeniyar domin ci gaba da barin wuta saboda samun damar cimma munanan manufofinsu kan kasar har ila yau shugaban majalisar siyasar kolin kasar yemen mahadi almashat ya bayyana cewa zaman tattaunawar neman hanyar warware rikicin yemen bayan bayan kulla yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ƙasar ya fara samun gagarumin ci gaba da kuma nasara amma wakilin ƙasar amurka na musamman a ƙasar ta yemen tim landakin ya ɗauki matakin rusa yarjejeniyar da dukkanin ci gaban da aka samu a yayin ziyarar da ya gudanar a ƙasashen yankin kuma ya furci da cewa akwai wasu yarjejeniyoyi na ɓoye da aka cimma da ƙasashen yankin waɗanda ba a bayyana su ba kuma dole ne yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ƙasar ta yemen ta ci ci gaba akan waɗannan ɓoyayyun sharuɗa daga ciki akwai batun cewa dole ne 'yan gwagwarmayan yemen sojojin gwamnati da dakarun sa kai na ƙungiyar ansarullah ta mabiya hosi su amince da buƙatar baiwa ƙasashen rundunar ƙawancen saudiya damar yin tunani da nazari kan wasu yarjejeniyoyi da aka cimma a zaman tattaunawar neman wanzar da sulhu a ƙasar bayan da ƙasashen ƙawancen suka amince cewa tabbas sun sha kashi wannan bayani na mahadi almashat yana zuwa ne a lokacin da zaman tattaunawan sulhu da ci gaba da ƙara wa'adin yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ƙasar ta yemen suke fuskantar matsalolin neman rushewa kuma babu wata alamar yiwuwar ci gaba a nan gaba da gudana kan kyakkyawar tafarki da za su haifar da ɗame ido hakanan jaridar ta al'ahbar ta ƙara da fayyace cewar kai koman diflomasiyyar amurka zuwa ƙasar saudiya na baya-bayan nan ya fi mayar da hankali ne kan tabbatar da samar da makamashi ne a daidai lokacin da wakilin majalisar ɗinkin duniya heinz grunberg ya kammala ziyarar aiki a ƙasar saudiya da a lokacin ziyarar ya tattauna da wakilan ƙasashe da suke kula da yadda za a rayar da shirin ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ƙasar yemen wakilin majalisar ɗinkin duniya heinz grunberg ya bayyana zantawarsa da jakadan ƙasar saudiya a yemen muhammad aljabir da kuma jagororin da suke wakiltar saudiya da ƙasar yemen da cewa ta yi kyau kwarai da aniya duk da cewa gwamnatin yemen ba ta ganin mahimmancin wannan yunkuri na majalisar ɗinkin duniya musamman ganin yadda yunkurin bai ba da mahimmanci ga mahangarta ba ta jaddada ba da kulawa ta musamman ga harkokin jin kan ɗan adam kuma matakin da ke kan gaba shine biyan albashin ma'aikata waɗanda suka yi ritaya daga aikin gwamnati da kuma buɗe manyan hanyoyin lardunan ƙasar musamman lardin ta'az game da sauƙaƙa gudanar da zirga-zirgar al'ummar yemen da safarar safarar kayayyakin bukatu zuwa sassa daban-daban na kasar a halin yanzu haka dai rahotanni suna bayyana cewa duk da kulla yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a kasar yemen amma ana ci gaba da samun bullar gumurzu a wasu sassan kasar wani lokaci tsakanin masu kishin kasa wato sojojin yemen da suke samun taimakon dakarun sa kai na kungiyar ansarullah ta mabiya hosi da kuma masu goya musu baya a bangare guda da kuma masu goyon bayan rundunar kawancen mamayar saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa a ɗaya ɓangaren musamman a lardin ma'arif kamar yadda a wani gefen kuma ake samun rikici da ke kai ga zubar da jini tsakanin masu goyon bayan rundunar mamayar saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa musamman a ƙoƙarin da kowane ɓangare ke yi na ganin shi yake iko da cibiyoyin albarkatun ƙasar musamman man fetur kamar yadda ɓangarorin rundunar mamayar ƙasashen biyu suke gasar tattaro sojojin haya daga sassan yemen da ma wajen ƙasar. domin gudanar da yaƙi ƙarƙashin umarnin su domin ganin sun samu babban rabo a wawashe arzikin albarkatun ƙasar ta yemen musamman a dal'a abiyan lahiji da sauransu duk wannan yana gwada yiwuwar sake tsundumar kasar ta yamen ce cikin yakin basasa a nan gaba bayan rushewar yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a kasar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 iran bismillahirrahmanirrahim jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na muleka iran shi wanda a cikin sa mai kama ku bayani game tarihi mai wurare masu dan tarihi da mawaye na al'ada da kuma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu shahara zuwa iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci da fatan masu su tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. to madalla suka bar shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu zai bayani ne game da sana'o'in hannu a Iran ko kun san cewa kashi 75 cikin 100 na sana'o'in hannu mata ne suke yi a Iran. A wani bayani da mataimakiyar shugaban kasar Iran kan aukin mata mai suna Ma'asuma Iftikar ta yi a birnin Mashhad da ke arewa maso gabashin kasar Iran ta faɗi cewa kashi 27 cikin 100 na mata a Iran wanda suka kammala karatu a jami'o'i ne wanda wannan kaso ne mai yawa mata sun samu maki fiye da kowane lokaci bayan cin nasarar jun musulunci na Iran. haka zalika ta kara da cewa mata a iran suna da kaso mai jan hankali na irin abubuwan da suke samarwa a bangaren ilimi da bincike inda kaso 40 cikin ɗaya na dukkan abubuwan amfanin gona da ake samarwa a ƙasar mata ne suke samarwa har ila yau ta ce mata a ƙasar iran suna samar da kaso mafi yawa a bangaren kimiyya da bincike a ƙasar kuma suna taka muhimmiyar rawa wajen gudanar da bincike mai zurfi da kamfanin ilimin fasahar zamani da kamfanin ilimin fasahar zamani ke aiwatarwa kashi 40 cikin ɗari na masana ilimin kimiyya na ƙasar a ɓangaren noma dukkansu mata ne daga cikin matakin da gwamnati ta ɗauka a ɓangaren ƙarfafa mata shine samar da ginshiki da ya dace da zai ƙarfafa sana'o'in mata musamman a yankunan karkara ma'aikatar kwadago da haɗin gwiwar jami'o'i da dama sun fi da wani tsari na koyar da harkokin kasuwanci da samar da aikin yi ga mata wanda suka kammala jami'a a faɗin ƙasar. Wannan tsari na horaswa yana da alaƙa kai tsaye da ma'aikatar kasuwanci dukkan mata 'yan kasuwa da suka samu horo kan dabarun tafiyar da harkokin kasuwanci ta hanyar wannan tsarin to za su iya da sana'o'insu ta hanyar neman rance na kuɗi ga masu ƙaramin ƙarfi. wannan kenan game da ƙoƙarin da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta Iran take yi wajen tallafawa da ƙarfafa mata wajen sarar musu sana'o'i da ayyukan yi domin dogaro da kai da kuma taimakawa iyalansu sabanin farfagandar ƙarya da makiya ke yaɗawa don ɓata sunanta a idan duniya don cewa ana tauye haƙoƙin mata a faɗin ƙasar. To yanzu kawar mu kawo muku ƙarin bayani game da gidan Sa'adat da ke birnin Shiraz wanda ake kiransa da suna wajen adana kayan tarihi na Khatun Diyar Hunar. Gidan Sa'adat yana ɗaya daga cikin tsoffin gidajen tarihi na lardin Shiraz da ke da alaƙa zamanin mulkin ƙajar. wanda aka sabunta shi kuma aka sanya kayayyakin fasaha da malama Khatum ta yi a wajen baje kolin. Kuma an san shi da gidan Khatum Shiraz kuma wajen adana tarihi na Khatum Shiraz. Gidan Sa'adat da aka kiransa a turance da suna Sa'adat House yana ɗaya daga cikin gidaje masu kyau na tarihi na wannan lardi da aka gina shi a lokacin mulkin Kajar wanda ya mallaki gidan Said Ali Akbar Sa'adat yana ɗaya daga cikin manyan 'yan kasuwa da suka shahara a birnin Shiraz wanda ya gina shi a tsohuwar unguwar Bakin Dutse. Gidan Sa'adat Shiraz a halin yanzu an mayar da shi ya koma wajen adana kayan tarihi na Khartoum kuma wajen baje kolin kayan fasahar Khartoum da dindindin a birnin Shiraz. A shekara ta 1982 wannan gida na tarihi da aka yi shi da salon fasahar gine-gine ta kasar Iran wanda yake da kayan ado na fasaha da daukar ido. An yi a cikin jerin ababen tarihi na kasar Iran mai lamba 1481 mai namba 1481 a shekara ta 1384 an sake sabunta shi daga bangaren hukumar kula da ababen tarihi na gado na ƙasa da abin fasahar hannu na lardin fars sai dai an canza dukkan rufin da ya rufe ginin kuma an sake sabunta dutsen da aka shimfida a tsakiyar gidan kuma an ƙara sanya masa kankare a ƙarƙashinsa domin sake ƙarfafa shi Bangaren da aka yi da katako da muriyawa suka lalata shi ma an sake gina shi ko kuma an sake sabunta shi. Ginin gidan Sa'adat yanayin tsarin ginin gidan Sa'adat an yi shi da wani irin yanayi mai kyau wanda kallonsa yana ɗaukar hankali sosai. Wannan gidan yana ɗaya daga cikin babban misali da ya fito fili na yanayin fasahar gine-gine na zamanin kajar wanda yanayin kayansa yanayin kyansa ya fita daban yanayin salon ginin fadar yana da alaƙa da ƙarshen daular ƙajarawa kuma farkon daular fahalabi yana da filin tsakar gida guda ɗaya a tsakiyarsa da ɗakuna daban-daban to masu saurare laifin daɗi ƙarewa in ji masu iya magana gashi lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki don haka ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da tarihi ko kuma wani ƙarin bayani kan wani abin da ya faru a cikin ƙasar Iran. A madadin wanda suka tallafa shi na kammala, ni ma madugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka. haka. kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun ziyarar da babban lauya mai shigar da ƙara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta ICC ya gudanar ce a ƙasar Libya da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc da ke birnin hague na ƙasar new ya gudanar da ziyarar aiki irin ta na farko a ƙasar libya tun bayan tsawon shekaru goma da suka gabata da nufin gane wa idansa ire-iren manyan laifukan da aka tabka a ƙasar tsawon shekaru don gabatar da bayani ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya tun a ranar asabar ɗin wannan mako ne babban lauya mai shigar da ƙara a kotun ƙasa da ƙasa karim khan ya fara gudanar da ziyarar aiki a ƙasar libya inda ya fara da ganawa da shugaban majalisar shugabancin ƙasar muhammad almanfi da ministar shari'ar ƙasar ƙarƙashin gwamnatin haɗin kan ƙasar halima albusufi da kuma wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar ta libya abdullah bateli babban lauya mai shigar da ƙara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta ICC, Karim Khan ya jaddada cewa halin da ake ciki a Libya yana daga cikin batutuwa masu mahimmanci ga kotun ƙasa da ƙasa ta ICC, kuma a yayin ganawarsa da ɓangarori da dama na 'yan siyasar Libya a birnin Tripoli, fadar mulkin ƙasar, Karim Khan ya jaddada cewa wajibi ne hukunta masu hannu a tabka laifukan cin zarafin ɗan adam da nufin wanzar da adalci tare da mutunta dokokin ƙasa da ƙasa, kamar yadda a yayin ganawarsa da manyan jami'an jami'an gwamnatin libya musamman ministar shari'ar kasar halima alibusufi da shugaban majalisar shugabancin libya muhammad almanfi da kuma wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman a kasar ta libya abdullah bateli babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasa karim khan ya jaddada muhimmancin wanzar da adalci da dokokin kare haƙƙin ɗan adam game da gudanar da taimakekeniya da ɓangarorin cikin gidan ƙasar ta libya a wannan fage hakanan an gudanar da zaman tattaunawa na musamman tsakanin bangaren tawagar shari'ar ƙasar libya da na kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc dangane da batun da ya shafi harkokin kare haƙƙin ɗan adam kamar yadda magajin garin tarhuna da ke shiyar kudu maso gabashin birnin tripoli ya nakalto furucin karim khan babban lauya mai shigar da ƙara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya a yayin ziyarar da ya kai zuwa makabartar garin tarhuna da kuma ganawa da ya yi da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a garin sakamakon ayyukan cin zarafin ɗan adam inda Karim Khan ke cewa bai taɓa ganin irin waɗannan laifuka ba a baya yana mai nuna tsananin kaduwarsa kan irin yawan kabarurukan jama'a da ya gani da idanunsa magajin garin na tarhuna Muhammad Alkeshir ya ƙara da cewa babban lauya mai shigar da ƙara a kotun ƙasa da ƙasa Karim Khan yana mai jaddada cewa tabbas bai taɓa ganin haƙurin mutane da suka nuna juriya da dattaku ba tsawon lokaci suna jiran lokaci domin gudanar da adalci adalci ta hanyar aiwatar da doka ba tare da yunkurin ɗaukan fansa ko ɗaukan doka a hannunsu ba irin na al'ummar garin na tarhuna da suka zauna cikin haƙuri suna jiran ma'aikatan shari'ar ƙasar ta libiya ta bi musu kadi azantawarsa zantawarsa da tashar talabijin ta al'ahrar ta ƙasar libiya magajin garin tarhuna muhammad alkeshir ya bayyana cewa buƙatar mutanen tarhuna ita ce ganin an karkaɗe fayil ɗin ayyukan cin zarafi da aka tabka kan al'ummansu tare da sabunta gabatar da ƙara domin gurfanar da waɗanda suka aikata waɗannan laifuka na cin zarafin ɗan adam a libya da kuma wajen ƙasar a gaban kotu alkeshir yana mai jaddada cewar babban lauyan kotun ƙasa da ƙasa karim khan ya yi alkawarin taimakawa tare da ƙarfafa ofishin babban lauyan gwamnatin libya mai shigar da ƙara kan duk wani nau'in taimakekeniya a fagen ganin an kai ga wanzar da adalci kan ire-iren ayyukan cin zarafi da aka tabka a libya a nashi bangaren a yayin ganawarsa da babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasa karim khan da tawagarsa da suka ziyarci ƙasar libya babban lauya mai gabatar da kara na soji a ƙarƙashin gwamnatin haɗin kan ƙasar libya manjo general mas'ud arhuma. ya bayyana cewa ma'aikatar shari'ar kasar ce ke da hurumin gurfanar da waɗanda ake tuhuma a gaban kuliya tare da hukunta su a kasar ta libya kamar yadda ofishin mai gabatar da karar ya bayyana cewa ziyarar ta karim khan ta zo ne a ƙarƙashin tsarin da ke alaƙa da ci gaba da bincike da ake yi tsakanin ɓangaren ƙasar libya da na ƙasa da ƙasa da nufin ganin ba a yi watsi da ƙa'ida da kuma hana hukunta masu hannu a tabka muggan laifukan cin zarafin ɗan adam ba تعالى har ila yau a wani zaman tattaunawa tsakanin babban lauya mai gabatar da kara na soji a ƙarƙashin gwamnatin haɗin kan ƙasar libya manjo general mas'ud arhuma da sauran tawagar mambobin lauyoyin gwamnatin libya masu shigar da kara na soji gami da karim khan babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasa zaman taron ya jaddada buƙatar samun ƙarfafa alaƙa da taimakekeniya tsakanin ɓangarorin biyu tare da tabbacin samun goyon bayan hukumomin ƙasa da ƙasa a fagen neman tabbatar da adalci a rikicin kasar ta libya manufar ziyarar babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasa zuwa ƙasar libya ita ce samar da haɗin gwiwa da nufin wanzar da adalci ga mutanen da laifukan yaƙi ya ritsa da su a ƙasar da kuma samun haɗin kai da taimakon waɗanda laifukan suka shafa da mahukuntan ƙasar da kuma sauran al'ummu da nufin ƙarfafa bincike kan ayyukan cin zarafin da aka tabka ƙarƙashin tsarin yarjejeniyar roma wacce a kanta ce aka kafa kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifuka a duniya a ranar 1 ga watan yulin shekara ta 2002 tun a watan oktoban da ya gabata ne kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya da sanar da cewa babban lauya mai shigar da ƙara a kotun ƙasa da ƙasa zai ziyarci ƙasar ta libya amma ba tare da sanya takamaiman lokaci ba da nufin ƙarfafa alaƙar taimakekeniya da gwamnatin ƙasar don tabbatar da bincike da gani da ido kan zarge-zargen laifukan cin zarafin ɗan adam da aka tabka a matsayin ɗaya daga cikin muhimman ƙa'idojin tsarin ayyukan kotun a rahotonsa na ƙarshe da ya mika ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a watan afrilun wannan shekara babban lauya mai shigar da ƙara a kotun ƙasa da ƙasa ta icc karim khan ya jaddada cewa halin da ake ciki a ƙasar libya yana daga cikin batutuwa masu muhimmanci ga kotun ƙasa da ƙasa ta icc kuma ƙarfafa taimakekeniya da mahukuntan ƙasar da ƙoƙarin gudanar da bincike suna daga cikin tushen tsarin kotun ƙasa da ƙasa sannan a watan satumban wannan shekara ofishin kotun ta icc ya zama memba a hukumance a cikin tawagar haɗin gwiwa da ke goyon bayan gudanar da bincike kan laifukan yaƙi da cin zarafin da aka yi wa bakin haure da 'yan gudun hijira a cikin ƙasar ta libya sannan a watan agustan wannan shekara babban lauyan gwamnatin ƙasar libya mai shigar da ƙara sadiq al-sur ya sanar da buɗe batutuwa 280 da suka shafi gano manyan kabarurruka da aka bi su ne gawakin mutane masu masu yawa a ciki a garin tarhuna da ke nisan kilomita 65 daga birnin tripoli fadar mulkin kasar ta libya daga shiyar kudu maso gabashi kuma bayan tantancewa an miƙa batutuwa goma daga su gaban kotuna da a ciki ake zargin mutane ashirin kan hannu a aiwatar da kashe-kashen gilla da azabtarwa da sace mutane da batar da wasu mutanen da fashi da makami da kuma sace-sace sannan a yayin zaman taron manema labarai babban lauyan gwamnatin libya mai shigar da kara ya kora batun sanya siyasa ko neman tozarta wani a kafar watsa labarai yana mai jaddada cewa babbar manufar gwamnatin libya ita ce bin kadin yan uwan waɗanda aka zalunta da share hawayen danginsu da suka buƙaci gwamnati ta bi musu kadi don haka babu wani batun sanya siyasa ko neman tozarta wani a kafar watsa labarai sannan ya jaddada batun manyan kabaruruka da aka gano a garin kisan tarhuna da cewa yana ɗauke da dukkanin ma'anar kisan kare dangi da kotun ƙasa da ƙasa ce ke da hurumin gudanar da bincike kansa da taimakon gwamnati da kuma al'ummar libya babban lauyan gwamnatin ƙasar ta libya ƙarƙashin gwamnatin haɗin kan ƙasa ya jaddada cewa an baiwa batun muhimmanci sosai tare da ɗora alhakin gudanar da bincike cikin hanzari kan shugaban lauyoyin gwamnati da tawagarsa domin fitar da sakamakon binciken da suka gudanar inda cikin gawakin mutane 200 259 da aka tono a tsakanin manyan kabarurruka 82 a garin na tarhuna da kewaye an samu nasarar tantance gawakin mutane 120 daga cikinsu kasar Libya dai ta afka cikin rikici da tashe-tashen hankula da suka rikide zuwa yakin basasa tun bayan kawar da gwamnatin Muammar Gaddafi a shekara ta 2021 da ƙawancen ƙasashen Faransa, Amurka da ƙungiyar tsaro ta NATO. sannan kasar ta dare gida biyu a shekara ta 2014 inda aka samu gwamnatoci biyu daya a birnin Tripoli fadar mulkin kasar ta gwamnatin haɗin kan ƙasa da duniya ta amince da ita sannan gwamnatin birnin Tabaruk da ke shiyar gabashin sojojin kasar da general halifa haftar ke jagorantar tsofin sojojin kasar kuma kowane bangare da kasashen da suke mara masa baya domin ganin shi ke juya akalar kasar har zuwa lokacin da aka samu nasarar kafa sabuwar gwamnatin haɗin kan ƙasa da nufin daidaita harkokin siyasar ƙasar sannan wani sabon rikici ya kunno kai a kasar har zuwa yanzu inda a ranar goma ga watan fabrairun wannan shekara tambarwar siyasar ta kai ga samar da gwamnatoci biyu a kasar ta libya sakamakon matakin da majalisar dokokin kasar ta dauka na nada sabon firaminista fatahi bashaga da nufin mai gurbin abdulhamid addabai ba na gwamnatin haɗin kan ƙasa lamarin da ya haifar da tsananin dambarwar siyasa sakamakon samar da gwamnatoci biyu a ƙasar. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan lakai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa a yi ne lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.